فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم والله بما تعملون عليم idan ba ku samu kowa ba a cikin gidajen to shi ma dai kar ku shiga har sai an yi muku izinin shiga daga mai ikon bayar da izinin, in kuma masu gidajen sun ce muku, ku koma, to ku koma kar ku shige su, lalle hakan shi ya fi muku tsarki a wurin Allah, kuma Allah masani ne akan abin da kuke aikatawa, babu wani abin da yake buya a gare shi, kuma da sannu zai saka muku a su